nan suwa abubuwan nan wajen guda da yawa arba'in da yawo fahabihi babu asari tarkil ma'afi wannan fashin riban barin sako ne a duniya kafin lahira wannan abubuwa guda arba'in wasu ne da gari don barin sabon Allah a nan duniya kafin a je lahira. Aiko a da sabo ko? In dai an gane kafin mutum ya ne ne duk wani sabon da ke ko da ya kan haɗa da makarar ba wai haka kike shi don shiga wannan bayi. Wannan wasu riba ne na barin sabon Allah a duniya ta kuna kafin lahira. فإذا مات da wannan ayyuka mai barin fago idan Allah ya masa cikawa talakatul mala'ikatu bil bushra wanda mala'iku ke karbansa da bishara su ne fa mala'iku za su karbe shi da bishara da rabbihi bil janna wa bi annahu kuma za su tabbatar masa a can lahira daga cikin ribon barin sabon Allah mala'iku za su tabbatar masa la khawfun zai mutu yau za ka mutu za ka je lahira amma ba wani bi in ma kana yi ka daina komai ya jaru tun da ka riga ga abin da ka yi wala hazana babu bakin ciki bayan ka kabaro masarau'atu in ji larabawa ka yi shirye-shirye ka kafa abubuwa da dama ka baro ka baro ka so ma ba matsala ba su dore wayan takilo min cikin duniya wa ha ila rawdatin min riyadil jannati yan'amu fiha ila yawmil qiyamati wato kaga kenan can ɗin can ya danganta da abin da mutum zai aiki a zama a haka masa lahadu a yi masa shakko in mutu kaza a yi kaza lifafa kaza duk ko gama amma asalin abin da zai mutum amfani barin sabo waɗannan bayan saɓon na su za su masa amfani ran da mutum zai daga cikin ribar barin saƙon Allah ran da zai mutu ya fita daga wahala ne ya koma da shi kuma a ce maka bukari na an yi hutu wani Buhari da ya zama da ba ce ban dogari ban dogari ko eh? a ce ya dai zauna ne kawai saboda yana ganin wannan karatun ba zai tafi amma sai samu ne da kan tafi gida ko sai ma ka je mazauna nan tun da kowane da suka je gida ka kuro su su dawo tabbar ka tafi zaman ka amma inda za ka ba in aka ce an yi hoto yaya murna abba yau sai gida da sauran abinci da baka sun ce rau da shi za mu ci ne yan kasar kuikui ta ci ran gudu ne saboda haka nan to wanda mutum zai mutu inda mutum ya bar sabon Allah muna yadda kaman an ba da hutu ne wayi gane min guje-guje wayi gane min da mota za kawo muku sai ku da yake yan gata ne zuwa lahira da mota ba a zo jirgin kuwa da zo da shi a ajiya kwanar gidan ku wani jirgi ko ina sauka yake da shi ya fara a ciki hausi kaga wanda ya bar sabon Allah ran da ya tashi mutuwa shi kan nema yau gida zai koma zai koma duk wata wahala a ce ma bako ai ma wulakanci ai ma menene wani wuri kana ji kana kallo a ce sai ka na gindin kwan mutum kana karatu sai kai malam ka karatu a nan wurin shekarun jiya da suka zauna wani kwashi a nan wurin don da kace amma dai ba ni ne ba ja ina ma magana ta kaji shi ne kake mai damin da wakaci ala za da guri alaji a kwashi alitaban ka ta fi fito wanda ka tafi lahira kai Allah ka dana da mu in mun gane ka ba mu iko mai aiki in muka dan taba Allah ka karba hmm. da aka mutu mufjatu wayan ta ga wani mace ke yi na ya tare da mu ya bari can kawo kawo ce su mai da da ba ya ka bakkona garko wayan fitilu don sijini duniya ya fita daga kurkukun duniya wa zuciya ila aina ila rawda riyadil janna yana abu fiha kuma zai ni'ima da abu an ba shi daman ya yi abun shi ila yawon kiyama فإذا كان يوم القيامة إذا القيامة تقيا كان الناس في الحر والعركة متى نراك كفن تي شكين بافي شكين دمي وهو شيكوى شيكوا وانجو برساقون ألا دغريب دغريبك في ظل العرش ذاك شيء انوام العرشي yau la dilla illa luhu. ba wata inuwa a ranar in ba ne wannan kuma ba mai shiganta sai wanda ba sabo a kaga mutum ya daddage duk abin da ke sabon Allah ne har ya gano sabon Allah ne wannan abin mutum ya ba shi fa'iza waye fa'iza sarafu bayna yadayillahi idan suka baro gaban Allah an gama hisabi za bihi zatal ne sai a kama dama da shi tun da hanyoyi wa'annan sun yi dama ya sai ta yi dama wannan ta yi hagu ta kagun nan jahannama za ta ba ta ma ko kullewa ta dama tana iya tana kullewa aljanna amma ba sai masu halaka wancan la zaki mu lahum yawmal qiyamati wazana amma ta dama wannan idan mutum ya bi tana kullewa amma fa ana halaka sai da aka ba ta san shi jama'a da Allah da su ya dai lai akhadha bihi zat al-yamin ma'a awliyaihi al-muttaqina wa hizbihi al-muflihina ai ba ta kari da da sabo وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم التوجه